tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar yau da izinin allah muke fatan allah madawakin sarki ya ba mu iko na cika alkawarin da muka mai 'yan uwa a lokacin da muka fara karanta littafin sharhin da babban malami a sheik madafali ya ma lamiya na ibn taimiya muka ce bukatanmu ne mai ƙoƙarin karance littafin tukun sai daga baya mai yi wa mu zo mu yi wani mukaddima na musamman ga littafin domin malamai magabata sukan yi haka to amma sai muka karance dukkanin muƙaddiman da malam ma littafin sai muka jinkirta ambatan tarihin mai littafin wato shekul islam ibn taimiyar sahibul manzuma kenan sai zuwa ƙarshen karatun littafin za mu zo za mu biya wannan tarihi na wannan malamin kamar yadda muka faɗi a wancan lokaci muna godiya ga Allah wanda a cikin baiwan da ya mana ne ya zaɓe mu cikin da yawa daga cikin bayan shi ya ba mu ikon karance wannan sharhi duka a cikin kaset 60 kaset mai ɗauke da awa ɗaiɗai kuma karatun wannan littafi akan yi shi duk mako sau ɗaya idan uzuri ya taso mukan ɗage a wani makon ma ba a yi ba a wani lokaci kuma in mun samu faraga mukan ari yinin wani karatu mu yi shi so biyu a mako haka dai allah maɗaukin sarki ya ba mu dama da kaɗan da kaɗan har muka sauke littafin allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka karanta sa tarihin ibn taimiyya malamai da dama sun yi na so mu karanta tarihin shi da ya zo a cikin siyarwa alamin nubala na ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shi alhafizu zahabi to amma kasantuwan wannan littafi na rijalil fikar wa da'awa fil islam na doktor asayid abul hassan ah, ali al-hussai al-hassani annadawi ya ɗauko wani tarihi da wani yanayi na zamani da rayuwa da bi'a da ibn taimiyya ya samu kanshi a ciki ta sai magadaciwan abin da ke cikin rijalistikar wa da'awa fil islam to yana da kyau mu fifita karanta wannan littafin saboda mun rabauta da abin da malamin ya kawo sana lokaci ɗaya marika auna abin da muke karantawa a nan da waƙi'una al-mu'asira irin abin da ke faruwa a yanzu da mu a wannan zamanin matsaya mai nazari kyakkyawan nazari mai kyakkyawan dube da irin halin da suka samu kansa a ciki amma kuma wannan bai sa sun ja da baya wajen al'amarin da'awa da neman ilimi da karantar da shi da jajircewa wajen isar da amanan da Allah madaukin sarki ya ɗora musu ba waɗannan maganganun da zan muku mu tafi littafin gaba mu ji abin da malamin ya kawo mana dangane da shekul islam ibn taimiyya za ka ji ya cancanta a kira shi da shekul islam haƙƙun shekul islam ne bi haƙƙin mun gano wannan da kyau ku to ga shi a cikin wannan mujallar <clears throat> ɗaya da ke ɗauke da jiz'i biyu wanda a cikin wannan mujalladi malamin ya yi tarihi na umar dan abdulaziz da alhassan albasari da kuma ahmadu bin hanbal sai jalaluddin rumi sai abul hassan al'ashari sai abu hamid al-ghazali sai abdulkadir jilani sai ahmadu bin taimiya allah madaukin sarki ya gafarta musu to a cikin wannan <clears throat> shafi na 435 mala ce alfaslu tsani fasli na biyu da lade ashe fihi shekul islam ibn taimiyya zamani da ibn taimiyya ya rayu a ciki ina ga ce zamani yana da bukatan a samar da waje a wajen mujigarin a wace nahiya wace bi'a ya rayu a cikinta to shi za ta kulluman abin da ke cikin al'asuru kadai zamani kun gane to yana dauke da ilimomi masu ɗimbin yawan da inda za ka bibi tarihe-tarihen manya-manyan malamai da suka yi ma ibn taimiyya sai ka tara littafai kamar ɗari biyu ko uku sannan za su tattara maka abin da wannan malamin ya tara waje ɗaya sau da ya kalli asarin tukuna kun gano wannan da kyau ku shi yasa malam ya ce da zai wuli da fi hibnu taimiyya. to a ƙarƙashin wannan fasli na biyun da zai bayyana mana zamanin da ibn taimiyya ya rayu a ciki to sai mala ya ce to kuma a cikin shi za a yi magana a kan zamanin da aka haifi ibn taimiyya yaushe wata shekara wasu hawadis ababe ne suka faffaro a lokacin shekaran haihuwan ibn taimiyya misalin wannan idan da za a ce asarun ladhi wulida da fihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga zamanin da aka haifi annabi za ka yi ɗauko cewa zamani ne wanda bautan gumaka da tunƙahu da fasahan harshe da kama karya da ababe iri-iri suka mamaye al'umma aka haifa annaba irin cikin waɗannan mutane har ya girma a wannan yanayi kuma ya zama irin yadda ya zama ya iya gyara duniya duniya ta zama irin yadda take ciki to ko kana bukatan ka san rayuwar wannan mutumin ai kun gano wannan da kyau ku shi kadai ya zo da wannan tsarin addinin da rayuwa amma jin da ya canza duniya wanda a zamanin shi ba irin wannan tunanin kwata-kwata shi zo da irin wannan filosofi din jama'a kuna gano wannan da kyau ku to ya kamata ka san zamanin da ibn taymiya ya taso wannan zamanin ne zai fayyace bayyana maka shin Ibn Taimiyya jarumi ne ya sha bamban da mutumin da ya taso a zamanin da komi ya same cikin sauki cikin aminci da wanda kuma ya taso a wani yanayi na daban Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce ya tasimu asar bin taimiyya bi disa khatira wa kala'ila kasira hakika zamanin da ibn taimiyya ya rayu ya taso a ciki cike yake zankame da abubuwa waɗanda suka faffaru masu haɗari da ta da hankali ababen dugun zuma tunani abubuwa cike da haɗari da fitintunu kashe-kashe da yaƙe-yaƙe da fitintunu iri-iri wannan zamani a cikin shakafi ibn taimiyya wa huwa asrun mala yace wannan zamani ne zu ahamiyatin kabira wanda yake dauke da muhimmanci mai girman gaske min nawahi siyasa wal ijtima'iyya wal khuluqiyya wal ilmiyya wad diniyya zamani ne wanda lalle a hango a matso da shi kusa ai nazarin shi dangane da bangare na siyasa don zamani ne wanda yake cike da ƙoƙarin daddafe madafin iko ko da tsiya ko da arziki ko da lalama ko da banbaki ko da murdiya ko da kisan kai da danne abin da yake haƙƙin wasu don wasu su kaɗaita da shi yanzu a daidai nahiya a siyasiyya wannan ya yi daidai da asarinmu ku gano wannan walistima'iyya kuma lokaci ne wanda yake cike da abubuwa masu matukan mahimmancin da ya kamata a tsaya kalle shi harka na yau da kullun dangane da zaman tare zaman al'umma na cuɗani in cuɗe ka misali in ka kalli yadda muke zaune a ƙasar nan akwai yankin arewa akwai yankin kudu akwai yankin yamma wani irin ijtima'iyya ne wani irin zamantakewa ne kasar ake ciki kun gano wannan da ke ku a san da wasu ke kallon ai wasu ci ma zaune ne wasu sun jira ne sai an dafa an ba su an lallashe su su ci a san da waɗannan suke cewa ai da gumunmu ne aka samu arzikin da kuke tunƙaho da shi kaga shi halin zamantakewa akwai ne akwai matsaloli to haka ibnu taymiya ya taso a irin yanayi irin nasu yanzu idan ka kalli mutanen borno yau da maiduguri da adamawa in ka kalli halin istima'iyyansu na yau sun shiga ƙasashe da al'adu da addinai wani lokaci ba irin nasu ba kun gano wannan da kyau ku to duk ibn taymiya sun fuskanci wannan a zamanin da suke raye wal khuluqiyya kuma zamani ne wanda ɗabi'a ta sha bamban da juna mala ce wal ilmiya kuma lokaci ne wanda ake da kishin ruwa da bukatu na ilimi waddiniya kuma lokaci ne wanda addini yake da ta cewa kuma aka samu abubuwa da dama ya shiga cikin addinin na ra'ayoyi da abubuwa waɗanda ke neman gurɓata shi da kuma lokacin da aka samu tsayayyu suka tsaya to za mu ji waɗannan abubuwan gaba ɗaya ناحية السياسية والاجتماعية والخلقية والعلمية والدينية kun gano wannan da kyau ku? mala ya ce ne kai na tsalewa ala kimatil domin mu gano irin kima da darajan himma al-islahiyya na ƙoƙarin samar da gyara allati kama biha shekul islam ibn taimiyya wanda shehun musulunci ibn taimiyya ya tsaye samar yanzu ku rike mana ababen nan guda biyar ibn taimiyya ya zo ya tarar da mutane cikin fitinan siyasa shugabanci ana ta allon baku allon karbe sannan ya samu matsala alistima'iyya rikici tsakanin wannan yankin da wannan yankin wancan sarkin da wannan sarkin wannan kabilan da wancan kabilan waɗannan 'yan kasuwan da wancan manoma da waɗannan makiyaya akwai waɗannan ababen sannan akwai huluk matsala na ɗabi'a sannan akwai matsala na ilimi sannan matsaloli da suka kwaɗo suka kwaɓe cikin al'amarin addini to kallon waɗannan abubuwa to su ne za su bayyana maka kaimatul juhud ƙiman himma da ƙwazo da jajircewa da ibn taimiyya ya yi al'islahiyya na samar da gyara allati kama biha shekul islam ibn Taimiyya. wanda shekul musulunci ibn Taimiyya ya tsaye wajen samarwa yanzu misali misalin da na bayyana maku a farko zai haska maka wannan a irin yanayin da annabi ya taso in ka kalli yanayin da shehu dan hodiyo ya taso in ka kalli yanayin da abubakar gume ya taso kun gano wannan da kyau ku? zai haskaka maka irin waɗannan abubuwa yanzu wanda ya taso ya tadda gaba dai an gama tattake yan bida'a suna ne kawai ake cin moriyarta ya isa ana maganin juhud wani himma da ƙoƙari na samar da gyara ya magana kamar yaro ne a gidansu uban shi ya je ya fafutuka ya samo da kyar ya kawo uwan ta girka ya ci ya ƙoce ce baba na yi ƙoƙari kun gano wanda wanda zai ci ya yi ƙoƙari a gidan shi ne wa uban Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa wannan arifa tabi'atuhul ilmiya wadda awiyya ko mu kokarin sanin irin ɗabi'an ibn don dangane da abin da ya shafi ilimi da kuma da'awa dole mu gane yaya harkan da yanayin na ibn taimiyya yake wajen neman ilimi da karantar da ilimi da kuma kira ɗaran karantarwa daban fa da'awa daban kuna fahimtar wannan da kyau ku za mu zo a fayyace mana wannan cikin bayanan da za mu gabatar mala ya ce ji ba an da zalikal wasan na sha'afehe mala ya ya zama wajibi mu kutsa akan yanayi na rayuwa da zamanin da ibn taimiyya ya taso cikin shi wata rakkazat alaihi muhimmatuhu a tajididiyya kuma da irin yanda da'awar ibn taimiyya ta kafa sansani da irin yanda ya ba da matukar himma wajen ƙoƙarin jaddada addini wal islahiyya da kuma ƙoƙarin samar da gyara na fatan mun gano wannan da kyau tajdidin sunna da kuma islahul umma wanda ibn taymiya yayi wajibi ne mu tsayo mu lura mu iya gane su domin mu iya gudanar da abin da muke son ya gudanu a bisa tsarin da Allah madaukakin sarki zai marhabin da shi ma'ala yace wulid ibn taymiya da tadmiri bagadad an haifi ibn taymiya ne a bayan da aka yi watsa-watsa da bagadaza bi hamsi sanawat da shekara biyar bayan an yi kaca-kaca an yi ɗaiɗai da bagadaza mun gano wannan da kyau ko an kawar da khalifan musulunci za mu zo mu ji a zamanin wani khalifa ne wani waziri ne na wannan khalifan ya iya ba da dama aka yi nasara a kansu har aka watsa su domin da naka ake cin maka da kwaɗayin mulki sau da kwaɗayin kuɗi sau da kwaɗayin duk abin da mutum zai sa a kan shi ya haifar ma yankin shi da al'umman shi matsala saboda a wancan lokaci bagadaza ita ce asimatul islam amma sai da aka waye gari ta zama kango aka yi raga da garin gaba ɗaya zama kai ka ce garin ba zai koma yadda yake ba to an yi wannan bannan da shekara biyar aka haifi ibn taimiyya kun sa a yanzu ma za ka ji an ce yaushe aka haifi wani sai a ce ran da saddauna ya zo garin nan kun gano wannan ko kuma saura wata shida ya iso garin nan aka haifai Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa dukhul tatar fi halab kuma a daidai lokacin da tatar suka shiga garin halab na kasan suriya wa dimashq kuma suka fada dimashq na sham bi salati sanawatin faqat da shekaru uku kafin haihuwar ibnu taymiyyah mun gano wannan da kyau ku ana sa daidaita maka an yi raga-raga da bagadaza shekara biyar kafin haihuwan shi bayan wargaza bagadaza da shekara biyu tatar ta shiga halab sannan suka shiga dimashq bale ce faminal badihi yana daga abin mamaki annahu ya kunu kadar ra'a munzu alkulihi a tsarin dimar tun lokacin da ibini taymiya yake tasowa ya fara hankali ta'aqqulihi hankali ya fara shigan shi ba abin da idan shi ya fara gani sai asaru damar irin kangwayen gidaje da kangwayen makarantu da masallatai da kasuwanni da kuma makabartu na al'umman musulmi ga sunan birjik wanda ta tar ta yi raga-raga da waɗannan garin kuma su da tar ɗin nan za mu zo mu ɗan yi tsokaci game da tarihinsu suna fada a wasu musulmi ne kun fahimci wannan da kyau ku kuma garuruwan musulmi suke bi suke ma irin wannan wacikaka tashi to sai mala yake cewa lihazihil mudun al-islamiyya irin yadda tatar suka ragargaza waɗannan garuruwa da birane na musulunci وسمع mazabihil musulmin, Ibn ابن tun yana ƙarami yake jin ƙissa da labarai irin yadda aka rika faretin musulmi ana masu yankan rago wasada hikayatin faza'i haka kwatsam ya rika jin labarai masu razanarwa alwahashiya labarai na dabbanci allati qama biha tatar wanda ɗanyen aikin tatar ya bi da rayukan musulmi fi kulle makanin a ko'ina haka suka yi duk inda suka shiga tatar haka suke yin raga-raga da garuruwan su tattara manyan mutane masu mutunci da ilimi da jagoranci da su yanka su wata raddadat ala alisnatin nas kuma waɗannan maganganu haka suka riga kaiwa da komowa a harsunan mutane jami'an duk inda ka leka duk inda ka zaga ka zagayo to labarin da ake bayarwa kenan na irin yadda tatar ke cin garuruwa da irin yadda suke kokone garuruwan musulmi da irin yadda suke wargaje kasuwanni da makarantu da masallatan musulmi da yadda suke bi suna karkashe al'umma da malamai haka duk inda ka je haka za ka ci kun gano wannan da kyau ku ibn taimiya daga tasowa abin da ya fara arba da shi kenan jigarinku yadda aka yi ji gidajen iyayenka ji kaza ji kaza ji kaza yana jin labari kuma a lokacin tatar ɗin na ci gaba da yi ba wai sun tsaya ba ne don za mu zo mu karanta tarihin tatar ɗin nan mu ji su mu san su ko mu san irin ta'asa da taɓargaza da suka yi a bayan ƙasa a zuwa yanzu yau tatar sun zama tarihi mun gano wannan da kyau ku duk wani abin da ya faru ko ka ba shi lokaci tsawon zamani zai faru zai wuce Allah madaukin sarki ya sa mu dace mali cewa inda ma ka nabna sab'a sinin yayin da ibn taymiya ya zama ɗan shekara bakwai shannat tatar hamlatan ala masqat ra'sihi al-kharran sai aka samu tatar shanna sun kawo ɗauki da afke hamlatan sun yi wani irin afkowa gaba daya ala maskaɗin ra'asihi a inda aka haife shi mu ba wushe sai ce inda aka yanke ma cibi garin harrana shi za ce mashi alharrani mun gano wani da kyau ku katar suka faɗo garinsu tun suna jin labari nesa nesa nesa nesa sai ta zo kusa da tar nan sun shigo التي كانت تقع في شمال الأرض المهتلة العراق بين الدجلة والفرات garin harran yana tsakanin tekun dujila ne na me da furat kun gano wannan da ke ku wannan tekun da mashigan tekun da ke tsakanin rasha da suriya da kuma iraki kun gano wannan da ke ku su suna kan iyaka ne to tar sai suka faɗo wannan gari suka shigo da ɓannansu wa kada kharrajat usratuhu sha'anul usratul kathira min haram mala yace sai zama usratuhu iyaye da dangi na ibnu taymiya kharajat nan da nan sai suka tsere suka gudun hijira suka bar garin wanda sha'anul usra kathira wannan shine sha'anin families da yawan gaske a wannan gari na harran suka gudu min harrana firaran saboda tserewa min faza'ihi tatar irin abun tsoro da firgici da tatar suke saka mutane a ciki wa zulmihim da irin yadda suke zaluntar mutane su kwace ma mata su kwace ma 'ya'ya su kwace ma dukiya su wawushe maka abinci in kuma sun maga dama su yanka ka wata wajahat ila dimashq a lokacin sai iyayen ibn taimiyya da sauran danginsu sai suka ɗungumo sai suka fuskanto dimashq sham Wakana haibatu tatar tsoro da firgici da tashin hankali da ke cikin zukatan mutane dangane da tatar fashiya wannan ya yaɗo sai kulli kulliha a ko'ina mun gano wannan kowane hanya kowane gari kowane gida ko'ina in aka ce ga tar nan ko ƙarya ne sai mutane sai su ruga duk inda ka bi za ga mutane da kaya niki-niki suna gudun hijira saboda tsoron tar fama a sa an tumha zikira hazihil fauda malai ce kana tsammanin tunanin irin wannan ɗarkaniya na tatar zai goge a cikin tunanin ibn taimiyya wal irjab wa zu'ar da irin ta'asa taɓargaza irjab shine murjifu na fil madina masu ɓanna irin ɓannan da suka yi da irin yadda suka sanya tsoro min zakirati za ka iya kore wannan a cikin tunani na ibn taymiya al'azima mun gano wannan da kyau ku irin abubuwan da suka yi ba zai yiwu ba wala budda an yakuna qad hada a tsara hadal khirab ba makawa ibn ya yi arba da gurbi-gurbi na irin wannan ɓannan da tatar suka yi waddamar da rushe garuruwa bi ummi ainihi da idin shi ƙarara ya gani kun gano wannan da kyau ku wasa mi'a tafasiluhu kuma ya ji irin ɓannansu dalla-dalla da suka rika yi almu'ulima wanda ke tada hankali amma ra'au ga wanda su sun ga manaziruhu ido da ido wa shahiduha sun halarci bannan sun gani wa shahaduha kuma ma abin ya faru da su sun ga ya faru da jama'a ya faru da su sun ji sun gani sun zauna sun labarta mai irin abubuwan da tatar suka yi a zamani suka yi a garuruwa suka yi ma iyaye da kakanni suka yi ma ɗalibai da malamai da limamai da jagorori faminar ɗabi'i yana daga cikin ɗabi'a an yi ta'assara kalbuhul gayor a wayi gari kishi da damuwan wannan abun ya tasiri a cikin zuciyan shi almurhifu bi nakbatil muslimina hadhihi wa zallatihim irin bala'in da musulmi suka shiga da kaskanci da tozarta su da aka yi dole damuwan wannan abu ya mamaye zuciyan ibn taimiya da ma dukkanin wani ɗa wanda zai ji irin waɗannan abubuwa kuma ga wanda suke wannan abu wa tamtali'un nafsuhu ghaizan ce haka zuciya za ta iya cika da damuwa wa karahiya da ƙi li'ula'ikal wuhush ga waɗancan dabbobi a dawari waɗanda suke ɓanna dabbobin daji wanda suke kaga yadda zaki ko damisa suke bin dabba su katattalata to haka suke bin al'umma suke kace-kace da su to ya ji irin wannan tunan labaran kuma ya gani da irin shi Abubuwan sun faru kuma an ta bashi labarinsu jama'a kuna gano wannan da kyau ku wa kazalika ma hadasa fi aini jalut min intisar musulmin. haka abinda ibnu taimiyya ya ji ya gani dangane da abin da aka bashi labari ya faru a aini jalut min intisar musulmin na cin nasarar da musulmi suka yi a zahir innama waka kabla maulidihi wannan ya faru ne kafin haihuwan shi bi salati sanawat da shekara uku shekaran da suka afka ma da halab to a shekaran ko musulmi suka yi nasara a kansa a wata nahiyar kama anna futuhal mulk az-zahir baybaris kana ahadasu sibahu wa samira wa samira al-majalis fi zalikal ahad mala yace kama anna futuhal malik kaman cin nasaran da sarki azahir baybaris yayi kanat ahadas wannan sai zama shine abin tattaunawa sibahu tun lokacin ibnu taymiya yana karami wa samira kuma shine abin hira na almajalis na kowane majalisi din da aka je aka zauna labarin kenan ai sarkin waje kaza ya yi nasara kan mutanen da suka fada masu kun gano wannan da kyau ku ana ta ba da labari fi zalika al'ad a wancan zamanin a wani hannu ana ba da labarin irin bala'in da musulmi suka shiga a wani hannu ana ba da labarin jajircewan da wani sarki da jama'an shi su kuma suka yi nasara akan waɗancan 'yan abki fala shakka anna zalika yakunu qad ba'atha fi kalbihi saruran wa kowa. kuma faruwar wannan abun babu ko tambaba ya haifar da farin ciki da kuma jin ƙwarin gwiwa da ƙarfin zuciya akan cewa in aka tsaya aka yi aiki to kawar da wannan abun ba zai wahala ba wa asara fi nafsihi shaja'a kuma jin wannan abin ya yi tasiri na haifar da gwarzantaka da sadaukantaka da jarunta a cikin zuciyar wa hamasa kuma ya sanya mai hamasa karsashi kun gano wannan da kyau ku na lalle ya miƙe in aka jajirce aiki zai biyo baya jama'a kun gano wannan da kyau ku kine yanzu in kun tsaya kun fahimci wannan abin da kyau ashe ibnu taymiya ya taso a yane na gwagwarmaya ibnu taymiya kenan in aka tabbatar da cewa jarumi ne dan gwagwarmaya ne ai ba za a yi mamakin abin da yi ba shi yasa duk mutumin da bai taso tsakiyar gwagwarmaya ba to ba zai iya gwagwarmaya ba kuna fahimtar wannan da kyau ku ba zai iya ba yanzu wanda ya taso a irin unguwanni irin wannan abinci da kyar zai samu yanayi da kyar barayi yan sani yan kaza sun yi ta ɗaya yake da wanda yake rayuwa a abuja a grn abuja ta ba ta mun gano wannan da kyau zai taso ne ganshi da kasan kafin turawa kawai ba abin da zai iya don bai iya gwagwarmaya ba da wani dalilin gudu zai zo sai ce tumene ne eh, har ma abin ya zai cinye shi bai sani ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maraukin sarki ya shirya da mu jama'a kun ji yanayi na gwagwarmaya ko mala ce mulukun misra al-mamalik to bayan da muka ji tsokaci kan wannan duk malam zai zuba mana su cikin bayanai to za mu bayani dangane da sarakunan misra da jagororin da suka rika mallakan garuruwan da irin yadda halin garin yake yanzu da ka fahimci halatul ijtima'iyya ku irin al'umma da zamantakewan da Ibn taymiya ya tsinci kanshi a ciki da iyalan shi tasowar shi da irin ɗabi'un mutanen da suke mallakansu suke masu kama karya da irin addini zai iya zama irin wannan yanayi ya dawa za ta kasance to nan za maka bayanin halittar siyasiya inda ma suke gudun hijira suka je to sun tsira Ko ko dai still sun gudu ba su tsira ba jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ma'ala ce kanal mamalik yahkumuna misra wa sham min qabli maulid ibn taymiya bi salasata ashara sarakuna suke mulkan misra da sham wanda asalin cibiyar sarautan tana misra ne tun kafin a haifi ibn taymiya da shekara goma sha uku waƙar kana ha'ula ilmalik atrakan su waɗannan sarakuna turkawa ne askanuhum al-malik salih najmuddin Ayyo lokacin da iyayen ibnu taymiya suka yi hijira sai sarki mutumin kirki mai suna najmuddin Ayyo shi ya ba su masauki ya kula da su almutawaffa sana wanda ya rasu hijira da shekara saba'in wa arba'ina wa mi'a hijiriya hijira shekara ɗari shida da arba'in da bakwai akhiru muluku usratu salahuddin al-ayyubi shine ƙarshen sarakuna daga dangin salahuddin al-ayyubi mun gano wannan da kyau ko saboda salahuddin al-ayyubi za mu zo za mu karanta tarihin da izinin Allah domin ku san mada juhudahu da kuma yadda ya tajdidil islam da yadda ya tabbatar da islahi a bayan ƙasa kun gano wannan da kyau ku to lokacin da ya tafi ‘ya'ya da jikoki da ta taɓa kundi sun ta jagorantar mutane a bisa adalci da aikin alherin da ya raka yi to shine sai yake cewa akhiru muluk shine sarki na ƙarshe daga cikin sarakunan usratus salahuddin al-ayyubi daga cikin dangi na familin salahuddin al-ayyubi a itarafan bi shaja'atihim wanda sun yi furuci da jarintansu wa wafa'ihim da kuma ƙoƙarin cika amana da alƙawari fi misir su waɗannan sarakuna na tsatson salahuddin al'ayyubi duk al'umma sun masu wannan shaidar wa arafu bismil bahariya ana kiransu da sunan sarakuna al-bahariya ko mamalikul bahariya kun gano wannan da kyau ku malai yake cewa kana mukarruhum ala sifatun nail su sarakunan suna zama a gaban teku ne shine gidan sarauta da wajen shakatawa da a yau ake zargin mubarak ya kashe ɗumbin kuɗi ana cewa shanci da rashawa duk yake bibiyan tarihin zai san haka don wannan waje nan ne sarakunan suke zama walizalika ishtaharu bi zalika lism da wannan ne suka shahara da wannan suna wa min adatul misriyin yana daga cikin al'adar misrawa annahum yusammuna nil suna kiran kogin nil da bahar mun gano wannan da ke ku Allah ya sa mu dace wa kana min bainihim to ana nan a tsakankanin wannan zamantakewa akwai wani mutum urifa bismi izziddin ya shahara ana kiran shi da izuddin aibak turkumani sunan shi kenan izzuddin aibak turkuman alladhi turwanu shah wanda shine yazo ya kisan gilla ga turan sha khalifatun malik as-salih ya kashe khalifa sarkin musulmi as-salih mutumin kirki sati saba'in wa arba'in wa sitta mi'a hijiriya wanda ya kashe shi a shekara hijira ɗari shida da arba'in da bakwai kun ga yadda aka ƙoƙarin juyin mulki ku da kashe sarakuna don ƙoƙarin a samu abun duniya wastaula alal hukum bayan da ya kashe wannan sarki mutumin kirki sai ya ɗara ya haye karagan mulki wata ƙallaba sai aka riƙa mai laƙabi bil laƙabil malikil mu'iz bilakabi malik al-mu'iz kun gano wannan sarki mai ɗaukaka waktila huwa shi ma haka haka zo aka yi mai kisan gilla fi sayar da hamsin wa hamsina wa sitta mi'a hijiriya hijira shekara ɗari shida da hamsin da biyar kun gano wannan da kyau ku kaga ya daɗe a karagar mulki kenan da aƙalla ba kasara ba ya shekara wajen sittin da wani abu a mulki eh ya shekara shekara takwas sorry ya shekara takwas yana ɗanawa fakallafahu ibnuhu sai ɗan shi sai ya hau kujeran mai suna nuruddin ali kun gano wannan da kyau ku kaga shekaran da ibnu taimiyya suka iso daga gudun hijira aka kashe sarkin da ya ba su masauki mun gano wannan da kyau ku ana nan sarkin da ya wannan bayan shekara takwas shi kuma a kashe shi kenan kashe-kashe ya yi mai ya fara wafi saba'in wa hamsin wa sitta mi'a hijiriya sai tsara ala arshil hukum a shekara ta ɗari shida da hamsin da bakwai sai aka samu kuma wani ya mamaye karagan mulki mai suna gulam izidin aibak saifuddin wanda shi ana mai lakabi da saifuddin mai suna gulam izidin aibak mun gano wannan da kyau ku male ce kudiza wakanar ra'is idaratul hukum wasu na cewa ɗani na wancan izidin ɗin ya mamaye karagan baban shi kawai kifar da gwamnatin ya zama shine kuma to amma sai suke cewa a a wakala ra'isi idaratul hukum uban shi ne sarkin to amma sai zama shine jagoran gudanar da sarautar sai zama kai ne dan nafi sarki ga sarkin amma kuma shi ke gudanar da gwamnatin kasa akwai irin wannan ku ga sarki har sarki amma gwamnatin kuma da kasa gudanuwa ina fatan mun gano wannan da kyau wa kana huwa allazi hazzama tatar li awwala marra shi wannan shine wanda ya fara wargaza tatar a farkon al'amari ya yaƙe su ya mai da su baya hazimatan nakara malam ya ce wargazawa mai munin gaske wa ma in maza ala turabbu'ihi arshe hukumati sanatin wahida iz qatalahu rukunuddin baybaris muluk min mamaliki salih najmuddin ayyub wastaula alal hukum kun gano wannan da kyau ku mala yake cewa a lokacin nan wa ma in maza ala tarabbu'ihi bai wuce ɗaya bisa hudu na arshin hukuma sanatun wahida ma'ana yayi wancan kokarin bai wuce watanni nawa kenan hudu kenan ku izkatalahu sai kuma aka kashe shi wa ya kashe shi rukunuddin shi kuma nashi taken kenan rukunuddin baibaris muluk min mamalik shi sarki daga cikin sarakuna as-salih najmuddin ayyub shi wancan da muka yi magana wastaula alal hukum shi kuma ya mamaye mulkin shi wattakhadha li nafsihi lakabul malik zahir shine wanda ya sanya ma kanshi malakuddin zahir shine wanda muka karanta shi a baya kun gano wannan da kyau ku wastamarra fil hukum haka ya ci gaba da jagoranci ila muddati samaniyata ashara aman kamar tsawon shekara goma sha takwas fi gayatin min ubahatin wa azmati sha'an haka ya taso cikin girmamawa da martabawa ana ganin kimanshi shi wastansara ala tatar wasalibiyin mutatabi'an haka ya nemi agaji Allah ya taimake shi akan tatarawa da kiristoci ya ta cin nasara ɗaya bayan ɗaya kan har suka karbi saboda tatar sun haɗa kai da kiristoci ne suna yakansu ko musulmi suke yaka to da Allah maraukin sarki ya bashi nasara sai ta cin nasara a kansu ana juyar da su ana mai da su baya ana murkushe su kamar yadda na gaya muku cikin bayanan da muka yi ta ko suna nan yanzu a duniyan nan fa su ne wanda suke yanki ukraine din nan da suke ta rigima rashi na cewa yankinsu yankinsu ne yankin kremiya din nan da ake ta daru su ne tatar ne a wannan yankin suke musulmi ne kuma har yanzu musulmi ne amma jin da Allah madaukin sarki mai da su kundin tarihi kakanninsu sun sha jinin bayan Allah Allah shi kyauta wuli da bunu taimiya an haifi ibn taimiya fi ayyamin malikin zahir baibaris an haife shi a zamanin mulkin sarki baibaris ne alladhi kana yahkumu anizak wanda shi ke jagorancin mulki a wancan lokaci a misra wa sham innahu qada ayyama sibahu fi hukumihi ibn taymiya gaba da kuruciyen shi ya kare ta ne a zamanin mulkin wannan sarkin falamma tuwfiya baybaris yayin da sarki baybaris ya rasu kana ibn taymiya shaban sai zama matashi ne ya taso baligan min al-umur 15 sana yana dan shekara 15 mun gano wannan da kyau ku hake ta wannan allan baku allan karbe wa kana zahir al-baybarus awwalan malakin qawi yace shi wannan sarki az-zahir baybaris shine farkon sarki wanda qawiya musliko muslim ba'da salahuddin a zamanin shi ne musulmi suka samu karfi bayan salahuddin al-ayyubi tanna bi amril jihad wanda ya ba da kulawa sosai gani da al'amarin jihadi waha zama a ada al'islam tawali ya rika ruguza da wargaza makiya musulunci jere da juna ya ta haddasa an hubuna kasirin fayakul ibn kasir ya ba da labarin wannan a cikin littafin albidaya wani haya a jiz'i na sha uku shafi na ɗari biyu da saba'in da shida a inda yake cewa wa kana rahimahullahu mutayaqqizan wannan sarki a fadake yake kun gano wannan da ke ku hasan Allah in jagoran ku ba fadake yake ba fadake yake ba ku an samu matsala in dai ba faɗaƙe ka san halin da yake ciki ba ka san inda kake to jama'a sun shiga uku mutayaqqizan huwa ku gano wannan da kyau ko shahaman shuja'an sannan jajirtacce ne jarumi la yafturu anil a'ada laylan wala naharan bai barin makiya su sassauta su samu sassauci ko a dare ko a yini ku gano wannan da kyau ko la yafturu ba sa samun sassauci ko yayi ki ba zai ce wai a'a abos bai barin makiya maki maɗe shi ake yi bal huwa munajizun li'ada'il islami wa ahalihi yana gama aiki ga makiyan musulunci da kuma musulmi kullum kokari ke ga bayansu mala ya ce wallimma sha'asahu wajtima'u shamlahu haka yi ta ƙoƙarin tattara ƙarfin shi da tattara rundunonin shi da tara kayan aikin shi domin wannan aikin وبالجملة أقامه الله في هذا الوقت المتأخر عنوانا ونصرا للإسلام والمسلمين bala ce a ƙarshen dai ɓannan da tatar suka yi allah maɗaukin sarki ya tsaye da wannan sarki a wannan lokaci da bayan da ya biyo bayan ɓannan da waɗancan maɓannata suka yi ya zama kamar shi ne fitilla wanda allah ya haskaka taimakon musulunci da musulmi a hannun shi washajjan shajjan fi khuluqil ya zama kamar mai rushe kawunan waɗanda suka fita daga addini amma wai suna kiran kansu masu addini minal alfaranj daga turawa wa da tatar wal mushrikin da ko mushirikai dama hada kai suke kullum kun gano wannan da kyau su waɗannan turawa ne da su waɗancan tatar ɗin da ko mushrikai sune kiristoci afdalal khumur ya lalata ya hana shan giya ko ina wani falfus saq ya kori yan iska a gari minal bilad duk inda suke wargaza su wa kana la yara shay'an minal fasad bai barin banna a ko ina wal mafasid da abubuwan da ke lalata mutane illa sa'afi izalatihi sai ƙoƙarin kokarin kawar da shi bi jihadihi wa tsaqatihi da iyakan iyawan shi jawa mun gano wannan da kyau ko iyakan abin da zai iya bayan da ya yaki waɗancan to bannan da suka haifar cikin jama'a bai bar wannan bannan ba kuma sai da ya kawo da shi wannan sarkin arziki ne kun gano wannan da kyau ko wa kanat rikkatu hukumatihi wasi'a mala yake cewa tabbatuwa da ƙarfi da faɗi da jajircewan hukuman shi mai yalwa ne wani zamihi mutkinan sannan tsarin shi tsari ne wanda yake bin shi dikin dikin tsari ne mai ban sha'awa da ban ƙaye faƙaɗe tam da hukumuhu ila na halil furat haka hukuncin hukumar shi ta faɗi har zuwa kogin furat fi shark a gabashi wa ila ahir hududu sudan har sai da ya kai ƙarshen sudan fil junub a ina a kudanci kun gano wannan da kyau ko sai da ya matsa nan ya matsa tun ya fadada ya inganta mulki al'amari ya inganta kun ga ne da yake a najeriya allah in allah ya maka rayuwa mai tsayi haka za karka ba da tarihin nan kamar na tatar ɗin nan zai wuce dole fa karga da wannan abin zai tabbata zai wuce dole mun gano wannan da kyau ko ko abin arziki mutum yake sai ya wuce ko abin tsiya yake sai ya wuce ko me ka zo da shi sai ka wuce duk nagartanka duk kiman ka ba kai manzan Allah ba duk iyanka duk bannan ka ka kai fir'auna ne sun tafi kai yi abin da Allah yake so ba abin da zuciyanka ta tsara ma ba in kana bin tsarin zuciyanka ne ko zaka sha mamaki ko wani bai ma ɗin ba mala'ika ya maka yi Allah ya shiryar da mu mahala ya ce wa kanar misir markazin hukuma misira ita ta zama ina eh ta zama ina headquarter mulkin shi abujan shi kenan misira wal kahira har ra'isi ita kuma alkahira babban birnin alkahira nan ne inda presidential bila yake gidan sarauta yake nan ne babban birnin ƙasar allati tahawwalat ila markazil ilimi. wanda misir a wancan lokacin ta zama nan ne daban ilimi wa siyasi da kuma siyasa wa khadari da kuma cibiyan wayewa lil alamil islami na duniyar musulunci fi zalikal hin a wancan lokaci bi fadlil malik zahir Allah ya bada wannan cin nasara ne da falala da aikin wannan sarki wa iqamati ahadul abbas yi abbasiyyin fiha da kuma tsayuwan da ɗaya daga cikin khalifofin banal abbas suka yi za mu zo mu ji tarihin su da irin waɗannan abubuwa da ababen da aka ɗiba aka jingina masu wanda bai tabbata ba baqiyal muslimuna ba'da da khalifatul mu'tasim billah salas sanawat bayan rasuwan sarki mu'tasim billah da shekara uku min gaira khalifa an zauna ba tare da khalifa ba ya kulul mu'arrikhuna inda istihlakil amil jadid kun gano wannan da kyau ku mala yake cewa bayan da aka sabunta sabon shekara dakhala sana sai dige dige magana da yawa wal muslimuna bila khalifa musulmi sun zauna babu khalifa dan bala'i ne ya faru yana ga irin na somaliya din nan zauna ba gwamnati kawai su waye gwamnatin su ne waɗannan arnan musulmi ba su da wani jagora kwaya ɗaya musulmi a wargaje suke kowa yan jama'a ya ce waɗannan rukunin nawa ne ni ne mai faɗa a ci wancan ya je ja wancan yan zugan ya ce shi ne nashi shikenan babu wani jajirtacce mutum ɗaya wanda zai gaya ma al'umma su ji su yi su bari babu ina fatan mun gano wannan da kyau wa akhiran baya al zahir bi bayris eh, da ƙarshe dai aka yi mai mubaya a shekara ta a hadar afrad banil abbas ɗaya daga cikin a khalifofin banil abbas ne ismuhu al-mustansir billah ana ce mashi al-mustansir billah abul ahmad ibn amir al-muminin zahir wa qarrara misr qa'idatul khilafa shi ya tabbatar da misra a matsayin nan ne cibiyar gwamnati walakin hazin mubayi'a sai dai ita wannan mubaya inna ma kana bismi albaraka an yi ta da suna ne na Allah madaukin sarki albarkace ta fakat kadai iz kana almalik malik az-zahil bi baris huwa hakim asli fil haqiqa kun wannan da kyau hakikanin gaskiya shine shugaba amma mubaya'an ta zama kamar a kalle ta na je kana yi ka ne kun gano wannan saboda amma wancan sarkin ne kamar yanzu a ce zamanin da su saddauna suka rayu wayo shugaban kasa zik wane ne prime minister ta fawa balewa amma wane ne mai fada ji eh ta fawa balewa ko labarin wancan baka ji a arewa su kuma ya suka dauka shugaban kasansu saddauna mun gano wannan da kyau ku so da ai kafin ka ji an faɗa aikin ta tafawa ɓalewa ɗaya aiki wa ke faɗi shi ke kusa da jama'a kun gano wannan da kyau ku shi yasa idan shugaba ya hau kare ga mulki in yana da kan garo da saiti kokari zai yi marma abin da zai taimaki al'umma su gani a ƙasa kun gano wannan in bai marma zai wannan ba ku wanda ya zo ya yi to zai shafe shi yanzu abin mamaki yanzu aikin da wannan sarkin ya yi da irin wannan jaranta da irin wannan kwazo da ya yi tsakani da allah taliban musulmi sun san wannan eh ba sani ba fa akwai wanda ya taba jin sunan shi akwai wanda ya taba jin wannan abin da ya faru wadanda abubuwa ya kata zuwa kan dadda musulmi su san ma halin da suke ciki tukuna saka suna tafiya ne afa manyan shi mukibban ala wajehi ahada abinda za su riƙe a hayaniya shi ke tunaninsu ma'ala ce wa kada akabalar malikus zahir alata sisil madaris bayan da ya gama warga zaɓannan tatar da kiristoci da kuma turawa ya yi watsi da fasikanci da shigantaka sai fara kakkafa makarantu fi adadin kabir a garuruwa manya-manya Ka ta gine-ginen makarantu masu ɗimbin yawa hatta ma a halal fadli wal ilm har sai da aka tara mutanen kirki malamai fil a garin alƙahira min an ha'in ba'ida daga wajeje masu ɗimbin yawa suka ta zuwa kun gano wannan da ke ku aka tara su je da kun ji tsarin da ake yi inda ana son a gina al'umma ne kun bayyance wannan da ke ku tara su ga tsarin da ake son a yi wakalar malikus zahil baybaris ala kifa'atihi a shakhsiya tare da allah maɗaukin sarki ya ba shi jarinta a karan kanshi wadda wafi'ul islamiyya da kuma irin yadda yake ƙoƙarin tare musulunci wa hamasihi lil jihad da yadda yake da karsashi na jihadi hakiman musulunci mustabidan da ra'ayi sarki ne wanda yake tsayuwa gem akan ra'ayin shi yana bayyana ra'ayin shi karara irin kirarin da shek aminu daura ya mamala albani kenan kun gano wannan da kyau ba zai ka zagi mutane kai tsiwa ne ra'ayinka zai bayyana ba kun gano wannan da kyau ku yana tsaye ne da ra'ayin shi in ya ce haka to haka zai haka ya fahimta haka zai duk shugaban da ya zama yana shakin akwai matsala ne mustabiddin bin ra'ayi sai ya zama yana tsaye akan ra'ayin shi gyam ba zai dauki ra'ayi yanzu an jima je na wani wannan ko ya ba shawara sai ya bari an jima wance ya ba shi sai ya bari an jima wance sai ya bari hawa malam ba shugaba ba ke ai shugaba yana tsayawa akan ra'ayin shi ne shi za ke son shugabanni su karanta tarihin irin waɗannan kun gano wannan da kyau ku ya zama ka tsaya gyam ba abin da zai kaɗa ka volunteer ɗin zai tumbike ka daga ra'ayi kyakkyawa ƙwaya ɗaya da ke a kan shi falagara ba ba da shi babu abin mamaki idza wujida fihi ba'd mawadi'u dha'af in an same shi da rauni a wasu wajeje mimma yadda bihi bihil muluk al mustabdon wanda ake samun wasu sarakuna wanda suke bayyana ra'ayoyin da tunaninsu a wani lokaci kuma ya kafe a kan shi shi da ba wahayi ake mai ba zai iya zama ya zo da abu na me na kuskure ya zai zama haka wa inna tarihu hina ma ya bi'a bi tsarihi aljalila wa khidmati lil islam ce sai dai tarihin shi yayin da ake karanta mutane bitajammuli bi tsarihi tarihin yana ƙoƙarin bayyana kyawan abubuwa masu daraja da ya yi domin hidiman da ya ma musulunci ya tasmi bi khasa'isul mamalik a shafiya kuma yana cike ne da khasa'is da abubuwa na darajoji ko almamlaka a shafiya wanda yake bayyana cewa mutum ne wanda yake cikakke wa hadasu listibdad da kuma labarai na bayyanar da abubuwan da yake gudanarwa masu ban sha'awa wa inad da cijewa wal israr aidan da ci gaba akan abin da ya sa gaba wa ma hadasa lil imam an-nawawi ma'ahu min mu'amalati al-mu'sifa la dalilun ala zalika mala yace wa ma hadasa lil imam an-nawawi abin da ya faru ga al-imam an-nawawi ma'ahu tare da wannan sarkin min mu'amalati mu'sifa abu ne mai damuwa la dalilun ala zalika wannan zai bayyana maka cewa sarkin ga irin yadda yake me fa da shi da nawawi kun gano wannan da kyau ku to mala ce ikra qissatu bi tuliha fi tarjamat al-imam an-nawawi ka karanta abin da ya faru da tsawon sha kissan al-imam an-nawawi fi tabaqat ash-shafi'iyyah al-kubra a cikin tabaqat ash-shafi'iyyah al-kubra da shek Tajuddin al-Sibki na Tajuddin al-Sibki me ya faru za mu zo mu karanta wannan saboda yana da alaka da tarihin shi wannan sarkin da kuma tarihin ibn taimiyya mu ji ya faru ina fatan mun gano wannan da kyau sannan mu wuce shi sa wannan tarihin kada wanda ya sarin gobe jibi gata za a gama Allahumma sallim sallim ko sai ran da aka gama Allah ya tsare mana imanin mu za mu saurara anan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum